يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallacin na juma'a na profesa egwandu da ke a nan ungo sabuwar akilla a jihar sokoto inda muke karatun littafin arabu zafaf a kowace rana asabar yau asabar 23 ga watan jimadar ula shekara ta 1441 bayan hijirar mazan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina mun yi makonni ba mu yi karatu ba ah, Ah, sati na muka yi mai karatu ba sati na muka yi kana da shayin ku ga ce ku dan shayin ta ba ku da wai irin ku gane yau yau mun kusa ga littafi kuma ga mu da sabon littafi da haka ko tari mutu ya ce alhamdulillah yana ba shi littafi <laughs> ah, a fiye wani abu fiye wani abu <laughs> ya ga wani abu saboda za mu tsungo su zo tun da ayi mun yi mako uku ta ci kuma mai karatu ba saboda wasu uzura da suka gita da tafiye-tafiye da sauransu muna roƙo Allah ta barka ta ya da ayyukan da muke yi ko da shi jefawa ake a yinan a yinan a yi abin da ya samu ba iya yin komai duka amma abin da ya samu sai a yi muna roƙo Allah ya gafarta zunubai ya karɓa ko da muka tafi mun shigo matsala ta arba'in ko wujubu insani insani ishratin zawjiyya ko wani isra wujubu insani ishratin zawja nan muka tsaya mun karatu ciki hadisi nawa za mu tashi as-salih to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا أي لا يقف مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر الرجل قوله صلى الله عليه وسلم أكبر المؤمن أكبر المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم للقائل طيب آه، مش مسألة wadda ita ce ta kusan ta ƙarshe ko ta أي ta ƙarshe ga a cikin littafin shine wajen kyautata zamantakewa mamata wanda ya auro mata zama na kwarai na keki wanda za su ji daɗi shi ma wajibi ne na shari'a kuma mun karanta hadisai har guda biyu khairukum khairukum li ahlihi mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ikra su bin nisa'i khairu fa innahunna awanin indakum awanin abokan yi aiki a firaki da ake cewa kamar waɗanda suke zuwa don su muku aiki amma dai aiki ne irin ku kyautata musu ya hada da wasu wasu dalilai da ake hada wa ke cewa wa hunna bil ma'ruf wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf domin a awani wasu malamai sun rike ta ta cikin kalmar da ake ta jayayya yan ce amin asali shi shine kamar bawa mai maka aiki a gida to wani irin aiki suke sauran ayoyi da sauran hadisai da ke na cewa ta zamantakewa yana aikin taimakekeniya da aikin a mutunta su a kyauta su domin su ba bayi ba ne a tsari hadisi na uku sallallahu alaihi wa sallam cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi la yafrik ay la yubghid mu'minin mu'ina kada mumini ya kyamaci mumina wannan ka'ida ce mai girma wai ta zo ne a babin zama aure amma malamai suna amfani da ita a babin zamantakewa na yau da kullum imamu sa'idi a cikin littafi ne na alhayatu tsayi ya kawo wannan a matsayin ka'ida na kowa za ka zama da shi duk wanda Allah ya haɗa ku zama da shi inda musulmi ne to wannan zaka jebe shine la yafrik mu'minun mu'mina kada mu'mini ya kamaci mu'mina kwata kwata wani in ya tashi faɗin labarin mata sai babu abin da ke faɗi ta shari yana gani kamar ba ta da alkhairi sai an ya ce in kariha min ha kulukan idan ya kamaci wani hali gare ta kana ame kaza kaza da bai da kyawu rabiya min ha akhar lalle zai yarda da wani hali gare ta ba ta sallah ba ta azumi ba ta wani da bi, ba ta wani da bi, ba ta kaza dole za a samu su halaye da tsira da shi masu kyawu kuma wani ka'ida ne ga duk wanda Allah ya haɗa ku zama da shi babu ɗari babu babu ɗan goma ku ɗan an tara ne ko ba wanda ya cika goma don haka duk wanda Allah ya haɗa ku zama da shi idan ka gina da aibi kaza ka gina da illa kaza to ka jibi wani hali ne na kwarai to haka wannan hadisin mai girma ne musulmin ruwaito shi ne ke zama eh, ya musulmin ruwaito shi yana cikin wani malamai kisa babin mu'amala kada mumini ya kyamaci mumina a nan babin aure abin da yake nufi in kun zo zama akwai malami da ya rubutu akan haka yake cewa annabi sallallahu cikin mu'amalar da yake da iyalan shi shine yana duba janibin su na kwarai sai ya kaza cewa tana iya kaza tana da kaza tana da kaza don shi sai kawo na hadisa matsayin mahallin shahid cewa duba gefen janibin halin kwarai gefen halin da ba na kwarai ba kuma ai ta kokarin gyara ba karewa ake ba a cewa kin tana da halin kwarai ko tana da wani wanda ba na kwarai ba Shi ke da a'a wanda ba na kwarai ba sai kokarin gyara ai kokarin wa'azi ai kokarin jawo hankali ai kokarin yin matakan da za a yi a gyara amma dai a goge mana kwarai in kai haka sai ka huta in kai haka sai a zauna lafiya annabi ya ce in yi min hawa khuluqan idan mutum ya kamaci wani halin da aga matar shi ita ma mata haka in ta kamaci wani hali da aga mijinta rabiya minha akhar to za ta yadda da wani na shi mafi yawa mata suka fi abinda malamai ke cewa su mata kamar ƙwarya ne kusan duma da ake ƙwarya ko in ka kaka yi ƙwarya na farko ne za ka ji in ka sha ɗaci in ka ciya a ah, wannan ɗaci da yake kai yasuwa ka jawo wata kai yanke bi za ka bi haka na aitai to ba in an ka saba aka saba sai ga ƙwarya ta ci kawai sai ka ga lujje ya ci kawai amma ran da an ka yanka shi na farko ɗaci gare in ka ci in jifa da shi in samu wani to shi ma mai ɗaci ne za ka samu haka za a yi tafiya mata su suka fi rashin fahimtar wannan sai ka ga mace ta kashe aure ta fito ta koma wani aure sai ta ce gwamma mijinta na farko don haka in mace ko namiji suna da wani aiki kaɗan hakuri akai shine kada ka kyamace shi gaba ɗaya in yana da wani hali da baka so kusa da wani hali da baka so to akwai wani halin kuma wanda ya kamata ka gode ma الرابع حديث له قوله صلى الله عليه وسلم شو دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكمل المؤمنين إيمانا ما في كم إيمان كم من نيل أحسنهم كو أحسنهم خلقا وان يسيسوا halin القرآن zaka halin kwarai wani babban abu ne wanda yake gama maka alkhairan duniya da lahira in kana da halin kwarai zaka yi tanin jini a mutane ko da shagan kana sakin fuska ko da kana mu'amala da mutane babu girman kai ko da kana iya taimakon wanda kake so ka taimaka Musamman san malamai sun kayyade halin kwarai cikin abubuwa guda cikin abubuwa guda hudu ko na farko bazalun da ko halin kwarai shine abubuwa guda hudu da yanzu ran ce kowane ku ya bada mai halin kwarai kowane ku zai bada misali duk abin da kuka yi kallai ne za ka yi a ah, mai halin kwarai shine mai kaza mai halin kwarai shine mai kaza za ka iya faɗin guda talatin arba'in amma ka kai da cikin hudu za ka komai ya koma cikin wa'annan guda hudu ne duk duka abin da za ka faɗi na farko su shine badalin nada shine ba da alkhairin da kake da shi in kuɗi gare ka taimakon mutane da ba su da in ilmi gare ka zama suwa karantar da su in dubara gare ka ba mutane shawara cewa ga abin da addaidai in mukami gare ka yi musu abin da ya kamata in duk abin da gare ka na aljeri ba da aljeri da su da shi yau ko mutum ya zama kawai abin da ya iya shine mas ya iya ya ce su yan ungo suna faduwa mas sai ce kai ɗan musulmi suna faduwa mas bai zo ne ga darasin mas wanda ka fi ta da ko ya fa na nada wani ilimi ya iya wani abu ya iya duk wani abu da kake na bayarwa bayarwa ka bada wani abu kuɗi magana kwarai ko menene za ka iya bai wannan shine kashi na farko in kana da wannan kana da kashi ashirin da biyar cikin ɗari na na halin kwarai abu na biyu kafin azar ka kame cutar ka kuma abu ka ba su yanzu ka kame cutar ka in ƙari gare ka ce wala gujewa za su yi in kuɗi gare ka za ka sa awa mutum ba daidai ba in bakan magana ka iya za ka gaya mai wanda sai ya mutu ya ɗi ɗin ta ta wani haka yake cewa ya gaya mai ɗaya sai gaya mai goma to da ka ji ka faɗi haka baka da halin ƙwarai kafin aza ka kame cutarka kan kafin aza ya kama da duk da albarkaci kafin aza ta inda wani zai saka waya duk da masallaci da a saka yadda ka taka kafa ka a kafan wani ko aka ne wani duk halin kirki ne mai halin kwarai tattalin ya kai kada ya cuta ba wani kafin aza in layi aka bi kaga cewa za a cewa ne zo ka shiga layi ka tsallaka ka shiga layi ba ka da halin kirki kai ko da ka tsere idan kawai kai an tambaye kai an zuba kai mai halin kwarai kake in za ka ji tsoron za ka ce gaskiya kana da matsala duk abin da a cutar ka kamewa kake kakka yadda ka cuta ma kowa kun ga haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake duka bazalun da gayan kowa watsa alkhairi annabi sai alaihi ya koya sallah ya koya tauhidi ya koya azumi ya koya hanyar shiga aljanna ya koya mana shi da ake yi da koya sai duk abin da ya sani alkhairi ya koya ma mutane haka yake kuma baka taba jin wanda yake annabi ya cuta mai ba bai taba bugun kowa ba da hannu ne in ba wajen jihadi fi sabilillahi ba ko mata sai ko ɗanai ko yaro gida bai taba bugu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ce na wa annabi su suna aiki shekara goma ba duk komi nika je ne ba amma bai taba ce ne tsofin kyar ba da abin da ka yi shi da kai ne yake ba komi nike yi ne ba to kaga kafin a zaki a ko annabi su ya kame cutuwa sai don haka hali na biyu in kana da bazarin da kana da ba mutane kyauta kana da kafin a zaka samu nawa kenan hamsin cikin ɗari ko na uku shine ihtimalul adha shine tsokar cutar mutane kafka cewa mu ta haifa da zaki kafka ta ne suna ka tashi a yi maka sai ka ce ka ya ce ka tsare kawai kaga kai ka ba su abinka kai baka cuta musu ba amma ya adam za su cuta maka ba haka suke da Allah ba Allah ya halicce ka ya baka ya komai ka ce yana da tsa ka ce ba shi ɗaya yake ba a bauta ba wani ne a yi kaza kaza to in kimalul a kai ka ɗauki cuta in mutane suka yi maka mai halin ƙwai ba shine mai ramuwa ba mai halin ƙwai ba shine akwai wani hadisi da ya zo a cikin isnadi ne akwai magana cewa lokacin da aka yakin badar a budu aka kashe ma annabi sallallahu hamza sai ya ce in na samu iko ga mutanen makka zan kashe mutum saba'in cikinsu sai Allah ya ce wa in a tsabtun aqibu bi misli ma ukiftun bes in an yi muku ba daidai ba ku rama jiriyar da aka yi muku wala in sabartum da huwa khairul sabirin in kun yi hakuri hakuri ya fi ramawa sai aya ta wata ce mai fasbir kama sabar ka illa billah kai kan umuni ne kai kan kai hakuri kai ka wuce karama annabi sallallahu alaihi ya wuce karama duk wanda karama ya karami ne an ce ba ka kingila ce kama karamin mutum da ka ji na ce sai wallahi ya rama ka gawo shi babba baya ya ramu haka Allah ya ce ma annabi yace fasbir kai kai hakuri kai ba za ka rama ba zaka da aka ga fito maka yayi yace in habu fa su mutulaka je dinna ya ce mutu duk abin da kake yi saboda shi babba ne wanda ke babba baya ramuwa duk da yake ramuwa a musulunci halal ce halal ce amma ta kananan mutane ce ayi abu na uku na halin kwarai abu na uku na halin kwarai shine mai ihtimal na uku shine ihtimalun ada shine ka dauki cutar mutane na hudu shi ne ba shashatul waje ta sakin fuska ka dinga wa mutane ya kara su musu fuska kakka za a busan kan tsarira ka an ganka kama an ga tashi alƙiyama ya yanka kowa tsoron ka yake annabi sallallahu alaihi wasallam haka ɗaya na zama ya gama sallah asuba yana yana aska ta na baya sahu sahu suna ta fira sai jiyo sai musu dariya kawai sai ci gaba da tasbihi da kawai kawai kace wata basu muka fi wani ka sadaka kawai kawai mutane mushi kawai sadaka ne cikin latin hazan da muke karanta a yadda ya ce yin murmushi ga masu ɗore huska sadaka ne ka gane ku talakawa sadakatun lilfuƙara il akhlaq in ka ga mutum ko ni kuɗi ne ko ni wadata ce amma kullum tukun tukun da huska suna ne talak ka na halayen kirki to kai ne murmushi an sadaka ta talaka in ta haka ce ba za ka ba shi kuɗi ba ko ba za ka ba shi kuɗi yana kuɗi da komai amma kullum tukun tukun tukun kaga sadaka ta talaka duka ɗaya ya rubushi <laughs> kace ga wanda ya ki da haka daga ba sai ka ba shi naira hamsin mai bukatar kuɗi shi kuma haka ya kawo ka'ida a cikin latin ga na mutum tattalin rayuwa mai daɗi don haka sakin fuska shine cikon hali na kwarai wannan jarir bin abdul albajal yake tun sadda annabi sai tun sadda min musulunci annabi bai taba ganina ba ba ya saka min fuska sai annabi ya saka min fuska kuma ga garuruwan da aka ci gaba aka waye da yawa haka ake akwai da yake perfect british smile in dai kana tafiya kan haɗu da english bature ɗan ingila in kuna tafiya a hanya ita haɗa sai ya haka sai za ki taɓa fake british smile wai fake smile bai san kawai sun sunan kawai bai san kai ba ko a wani ya ke san kawai ta kai waka fitan mai to ai haka ka ganin kai harare ka ko sai wuce amma an suka maka kaga ta kwaye don haka wa'annan abubuwan guda hudu su ake ce mahalin kwarai wani ya maimaita mana su wanda bai da littafi ya maimaita mana baka littafi bismillah a hitsaye da kasa kamar yau كل بدل الندى بدل بدل الندى كف الأذى اهتمام الأذى ما شاء الله أو كنا دولي كباش ولا cewa ina da mutuwa ta wannan ɗaya don haka sai annabi sai ya ce akmalul mu'minina imanan wanda suka fi suka fi cika imanin cikin mu'minai ahsanuhum khuluqa wanda kuluka fi suka fi su halin kwarai annabi sallallahu alaihi wani hadisi ya ce cikin ayyukan kwarai ranar alkiyama babu bancin takwa tsoron Allah babu wanda ya kai halin kwarai nauyi abin zali sai kasance cewa kana cewa mutane kusan mutane fuska kana kyautata musu kana kame cutar ka gare su sai a jira ranar kiyama sai ka samu babban rabo wanda mai kiyamun laili da mai azumi bai samu ba annabi ya ce ban ci tsoron Allah ba abin da ya nauyi akan mizani ta mahalin kwarai zaka ina kiran mu mu kasance masu halayen kwarai halayen kwarai yana fitowa wajen mu'amala da iyaye wajen mu'amala da iyali kan kamar yadda malai kawo shi anan babu mu'amala da iyali yana kasancewa mu'amala da ƴaƴa mu'amala da ƴan uwa mu'amala da makwabta mu'amala da jahili wanda bai iya ba jiya da abin kusa da wanda ya fi tsari a cikin masallaci ya ce mai ya ce mai ya ce ya ce ha lakum limu a kawo ruwa a zuba kun halayen kwarai sai ya sa mutanen da sun musulunta saboda halayen kwarai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to irin ne ya kasance cewa jahili in yi ko tauhidi mutum ya a mu da sauki ake mai ba a ce mai kafiri sahabbai ana tafiya an gama mutum makka za a je hunai suka ga wasu suna suna bauta mai ji Allah na ba ta alwaɗin kama lahun za ta alwaɗ amma bai ce musu kun kafirce ba sai ce kun ce kamar yadda mutane annabi musa suka ce ne annabi ya gyara musu kuma aka ci gaba da tafiya wannan shine dalili cewa ba a ta muayyan ga yi sun yi kwata-kwata irin abin da amma annabi sunan bai ce musu rai ba saboda ba su sani ne sai ya koya musu ka ko shirka a maza mutum yi koya mai aka gyara mai ake yi ba kawai sun aka gyara an magana a zama da shi ko a yi rarrafi Allah ya sa mu gane annabi yake wa khiyaruhum khiyaruhum li nisa'ihim mafificin mutane mafificin su a matansu za ka duk wanda ya cika kyautata ma matar shi to ya cika inji annabi sallallahu alaihi wasallam za ka da ya kasance kuna kubi gida daya kuna makwabci da makwabci mata ta ta fi jin daɗi annabi ya ce ya cika za ka kowa ya kokari kyautata ma iyalai ne abu ne wanda shari'a take so alkhairi alkhairi alkhairi an aisha radiyallahu anha qalat دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحلابهم في المسجد في يوم العيد فقال لي يا حميرة أتحبون أن تنزل إليهم فقلت لا فقام بوراء فطاقع لي منكبيه لأنظر إليهم فوضعت زرعي على عاتقي وأطلقت وجهي إلى خلفي فنظرت من فوق منكبيه وفي رواية من بين أذنيه وعاتقي أذنيه من بين أذنه وعتقه وهو يقول دونكم يا بني الكلى فجعل يقول يا عائشة ما شبعت فأقول لا لأزر منزلتي عندهم عندهم حتى شبعت قالت قالت ومن قولهم يومئذ أبى الأكل طيبا وفي رواية حتى إذا مررت قال حبي قلت نعم قال فاذهبي وفي أخرى قلت لا تعجل فقال ثم قال حبي قلت لا تعجب بل رأيته يراوده بين قدميه قالت وما لي حكم وما لي حكم النذر إليه ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه وأنا جارية فقدوا قدر قدر الجارية في الحارثة السني الحارثة عن اللهو قالت فقرأها فتفرق الناس عنها والسريات قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شياطين الإنس والإنس والجن فوج من عمر قالت عائشة قال صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم العروض أن في ديننا فقه طيب بايا كاو كشي واحد سي اما نشوف سامع عليه سي كاو كمثال ده بجلاء النبي صلى الله عليه وسلم خذوا هذا زي كاو من قيادي كدكن سي ده النبي صلى الله عليه وسلم كيرتا ولا شي يعني ني سي كاو نيتا يتي الخام حديث النبي ان عائشه رضي الله عنها قالت ان كقول ده عائشه الله يعلم متى ذاتي da ahli rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu ya kira ni wal habashatu yal'abuna bi kirabihim fil masjid wasu bakakin mutane suna wasa da sandunan su a cikin masallaci kun ga annabi ta kira ta kai kallon irin wannan rai idi ne kamar da ƙarshen hadisin zai nuna mana nan idi ana wasanni ba matsala ba bane addinin musulunci ba jami'in addini bane kullum abubuwa wanda babu nishaɗi ciki cikin masallaci annabi kuma mutane ba da suna ta wasa kuma annabi ya kira ta yi kallon wasan wa fi yawmin idi, ranar idi faƙala lisani da ce ya umaira ya ce ɗan jadarja Tun a an san gumi kina so ki kallo kina son ki kallo zaki gani ga masu wasa kina son ki kallo fa qultu na'am sai eh faɗa ni wa ra'ahu sai annabi ya tsaye da ni bayan shi faɗa faɗaɗa aliman kibaru li an zo ilayhi sai ya sassauto mini ka faɗa shi domin in aza kaina in kallon su fa wa ba'atu zikri ala atiqi sai ne aza haɓata akan ka faɗa kai wa asnat wajhi ila fajjihi ni jingina fuskata ga kunce ne ga san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai sai ma ka jefa mace ta haka fa da ne min fawqi mankibayhi yace sai ina kallo a saman kafada ta ina kinkan su wa fi riwayati min bayni udnihi wa atiqihi takadu kunne ne da kafada ta sai na aza kai na wuri ina kallo wa huwa yaqulu ina ta dunakum ya banal afara ha bismillah ku ya banal afara wani lakabi yake ce musu na bakatel bismillah ku yi muna kallo faja ala ya kulu sai dinga cewa annabi dinga cewa ya aisha kuma shabi'ti ya aisha baki gaji ba baki koshi da kallon su ba fa aqulu sai ce la ban koshi ba Ni li anzura manzilati inda gumi in ga ya matsayina yake zai ci gaba da tsayawa ya ya yayin nan hatta har hannun koshi kala tacce wa min yau ma idin shi abinda suke faɗi suna wannan rawar waƙar da suke suna cewa abal qasim tayyiban baban qasim mutumin ƙauye ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam wafi riwaya ce da wata riwaya hatta idza malantu har da ni gaji da kallon su kala sai ya ce hasbuki kin gaji ya ishe ki kuntu na'am sai ce eh kala falhaji sai ce to tafi wafi fi ukhra wata riwaya kuntu sai ce mai laka ajal yi gaggawa ban gaji ba ka tashi faƙama ni sai koma tsayawa in ci gaba sun maƙala sai ce sannan ce mai hasbuki shin kin gaji ya ishe ki kultu sai ce la ta ajal sakka ya gaggawa ban gaji ba ta ce wala kadara aiki huji wa ya bai na kadamai na gani har yana canza kafa watan ya gaji da tsayi sai ya tsaya tsawa ɗaya in ya gaji da kafa ɗaya koma canza tsawa ɗaya sallallahu alaihi wa sallam qala ta ce wa ma fi hubbun nazar ilayhi ni fa ba son kullun su ne kai ba masu wasa walakin ahbabtu an yabluga nisaa maqama li ina son dai mata su ji labari ya dini cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga san manzo Allah ce eh ko wata mata sai kuyi da mijinta ko eh aga cewa fa ni mijina yana so na sosai tak ta kafkuta wa makani min ga matsayina ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ga cewa irin ta wahalar da annabin ku ta ba ku uzuri ta cewa ana ce ni kan zama yarinya ce ko lokaci faqduru qadaral jariyat al-arbata al-hadithati sinni yace ku ƙaddarta a kwakwalinku irin yarinya mai ƙananan shekaru wadda mijinta ka sonta al ta ce alallahu mai son wasa kuma ya fi ganin za ta yi irin ta ba da uzuri ne ya ku ga irin labarin shi ku ƙaddarta a kwakwalinku yarinya mai ƙaramin shekaru wadda mijinta ke sonta kuma wadda take son wasa kalar ta ce faɗala wa umar sai umar ya kullo ta masallaci a tafarraƙar nasu an hawa su biya ɗaya mutanen da ya fi ya wace da gudu an kallo da masu wasa faɗala na biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu shayatin al-insi wal jinni faru umar na ga shaɗannin mutane da aljannu gudu suka yi sun ga umar kawai ta an ci a babu umar na masallaci annabi ya ɗan shi'a ba su yin shiga ta ba su shiga babu umar kaga har yanzu ke na shekaru suna kerewa daga umar haka yanzu ba tsara akwai babu umar sai yan shi'a su su su wani ɗan kofa ƙarar ta aisha na na aisha ta ce ƙara yau ma'idin sallallahu alaihi wasallam yau ma'idin wannan rana annabi ya ce lita'alama yahudu an na tidini na kufatun domin yahudawa su zama akwai wasa da jin daɗi a addinin mu wannan hadisi akwai fa'idodi da yawa ta farko wanda hadisi zai koya muna irin yadda annabi sallallahu ke wa mata ne wasa wanda yake ba kullun jina na Aisha fa ita ta fi kowace mace ilimin addini tun daga na Hawwa Muhammad ta karshe da za a haihuwa babu macen da iliminta iliminta ya amfanar da addini kwata-kwata kamar na Aisha cikin mata ya fi kowa yawan wata hadisi sannan ita ke da wani hadisi ita sahabbai ke musu zo inda take ta walwale musu ita kaza kaza amma nan sun sana barin ta a shi akwai lokacin da ke bari ta yi wasa Kuma da sauran hadisan za su zo su nuna muna zaka wannan yana nuna cewa mata ko mi addinin ta ko mi da ake so ta yi karatu ana an ban mata wani lokacin da take wasa wani lokaci da lokacin wani abu na jin daɗi kuma wannan ashe sunna ne annabi sallallahu alaihi yayi addinin mu ba jamil bane ashe abin da yake cewa da in gida zai shigo sai na ce zai shigo ashe ba daidai bane ashe ta amma koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam kana cikin wannan hadisi akwai ta fa'ida shine cewa Allah tabaraka ta'ala ce kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullul mu'minati yaghuddu min absarihim wa yahfazna furujahunna wannan hadisi ya kayyade ayan mata mata yana halatta su ga namiji amma ba halatta su ne kallon shawa don shi ba a cewa maza su sa ƙari, in fahimta ko babu wata tsaya babu wani fahimta ko maza ba zai cewa maza su sa ƙari. yana halatta mace ta ga ta ga namiji amma mata da yake su gaba ɗaya baya halatta a garin su za ka su sa ƙari. za ka inda kowa ƙari daga mai cewa wajibi ne sai mai cewa sunna ne wato kowa yadda ya sa sabanin namiji amma wannan ayat wannan hadisin malamai suka ce shi babu yusuf al-usaimin musamman cewa ya keɓance waccan aya ya yi tafsirin waccan aya da cewa mata ga maza ya zunna min asarihin su wuce idon su zaka za su wuce idon su ba su wa maza kallo na sha'awa shi ko masallaci aka zo sahun mata shi ne baya za ka ga za ku ga maza da agabansu suna ganin su umuman kun ba a ce cikin sallah su hunce su ba don haka wannan ya keɓance ya keɓance wancan sannan cikin wannan hadisin akwai wata fa'ida shine cewa rin idi ana yin wasa a wata riwaya annabi yana cewa sallallahu ila gairin ga'u amma ya halatta ta ran idi kuma in ba ran idi ba a samu sun yi wasa a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba zaka ran idi yana da kyawu a bari musamman yara mutum mai son nishadi rana ce ta nishadi har yahudawa su san cikin addinin mu akwai kusa don sha'irin kasashen da ba na musulmi ba inda musulmi suke zaune suna ba wa tarin idi matuƙar muhimmanci domin kiristoci suna ta ran kirsimati da ran kaza da ran kaza yaron musulmi ka kayyade shi ka rike shi ka mai ba kaza kaza ko ni karatu ran kirsimati zai je yi wasa tare da su. amma in sun taso rana suna nan tafi kuma su ma za su fita su yi wasa da sauransu to duk lokacin da musulunci ya haranta wani abu zai samar da wani abu bazi wanda yake in ka wannan ga wannan za ka ran idi yana halarta a yi wasa a yi nishaɗi a yi kusa a sa da shidda عنها أيضا رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبة وهي صحوتها كتب فهب شريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهم فرسا له جناحان من الرقائق فقال ما هذا الذي أرى وقتهن فرس قال وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحا قالت أما سمعت أن سليمان قيلا لها أجنحة قالت فرحك حتى رأيت نوازلها طيب الثالث حديث نشد عنها هي سجنان عائشة ألا قامت يبا قالت تشي قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر أنا مثل يا داود جاك تبوك أو ياك خيبر وش شكرا أكي تبوك وش شكرا أكي خيبر ne bambancin su kuma wa aka ji ya ƙasa muka wa aka ji ya ƙasa haibar kuma ina ta buga take na haibar take tambaya uku misali wasu ka aka yi haibar wasu ka aka yi ta buka hmm? an yi haibar shekara ta bakwai ko farkon shekara ta bakwai waye musulunta a haibar waye jin samu annabi ta suna a haibar abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah ko da yazo sabu haibar ana ga masu nufin hudaybiya ne sai annabi sallallahu alaihi ya wuce ba akwai wata fa'ida mai kyawu da ake fisuwa a nan kun ga duk mai hankali bai ga ya makiya biyu lokaci daya in kana da makiyi guda yana yana da kai to bu koyar ka shirya da guda domin za a ce in an ba baka iyawa ta yawa ya fi sarkin yawa ya sarkin karfi ya an tarma baka iyawa na ɗaya kenan na biyu kuma wannan ya zage ka wannan ya zage ka ba daidai ba ne kai ma kanka za ka faɗi za ka duk mai wayo mai hankali yana da makiya guda biyu sai ya gama da ɗaya ya shirya da ɗaya har ɗaya ya wuce sannan ya dawo ma ɗaya kun ga annabi sallallahu alaihi lokacin makiya jugare da mutanen makka mushrikai sannan da madina yahudawa za ka je sulhun mu da jiya yayi ah, zai je umra mushrikai suka bi ba je umra ba ya ce ya yarda duk wanda ba a kuma musulunta daga yau cikin ƙwarai shawar ce ya yarda duk wanda ya musulunta sai kamar sai na yarda kuma cikin mutanen ka wanda ke son ya karɓi kafirci zai dawo addinin ya ce na yarda ba za ka yi umara ba wannan shekarar na yarda duk abin da suka mai yarda sai na umar ya ga cewa za mu ɗauka wulaƙanci da ƙasƙanci a addinin mu a shi annabi sallallahu yana yi a kan tsari shi abin da kawai ke so a cimma duk an na yarda wannan shawar na ku ne ya shari'a suka ce shekara goma ba za mu yaƙe ka ba za a sa hannu aka sami wannan sulhun da muhammadu rasulullah sai ce ba mai ga rasulullah kake ba ya agogi a sa muhammadu bin abdullahi hankali mai hankali sai da suka sa an yi shekara goma ba za babu yaki tsakanin mu tsaye eh. daga ina ya fita zuwa bakka daga madina ko ai bai dawo madina ba shi ke ya gama da waɗanda sun shirya da waɗanda sai je haibar inda ya zuwa haibar sai ya yake su sai ya gama da su saboda yanzu aka maki ɗaya gare yanzu waɗansu maƙiyar sulhu mu kai duk abin da suka ce na amince musu na kwantar da kai za ka nan bai muje yana zuwa kaibar yana gamawa da su ya ci nasara a kan sun zai gudun wasu su zo mai sai fara bibiyar nan za su samu alƙawanci suka kama sai shi ma zai kama su shi kenan sai kasance ya ci nasara america a 1945 da ha gama yakin duniya na biyu ta jayayya da ita da wa soviet union to tun 1945 har 1989 da soviet union ta wace america ba ta taba yakin kasar musulmi ko ɗaya ba ita ma ta taimaka ma kasashen musulmi yi jihadi shek na sirgin albani cikin sassu su huda wani kasar da ya ce lokacin ake wannan yakin 1979 ana yaki da rasha da afghanistan sai america ta zo ta samu mujahiduna allahu akbar za a yi jihadi shiga su da bane ce america ta ce suna cewa wajen jihadi ya kamata a bincika wannan lamari sai ba kama musulmi ta kai ma a yi jihadi ba ta taba yakin musulmi ba tun 1970 tun 1945 har 1989 america ba ta taba yakin kasar musulmi ko daya ba in ma musulmi suka tashi da waye suke taimaka su yaki 1989 soviet union ta faɗi ta wace ta koma rashin ta koma ƙasa ne 1990 ta fara yakin iraki ta dawo ga musulmi tun sannan ta yaƙi iraki yau ta yaƙi afghanistan ta yaƙi libya ta yaƙi syria shi wannan yan shekaru ne kanana kanana saboda mai saboda ba ta da mai ja da ita to duk mai hankali haka yake bai zuwa wannan lokacin tana haɗa soviet union ko ta haɗa musulmi sarki yawa ya kasance ƙarfi kuma za haɗa kai za a yi ayi to duk mai hankali haka ne suna ta take idan kana da matsiya guda biyu to lallan a kai waye taushi taushi kai sulhu da ɗaya sai an gama da ɗaya sannan ka dawo ka dawo kan ɗaya game da annabi ka yi mana game da annabi sallallahu alaihi wasallam yawa yawa mushrikan makka da da khaibar haka ai an yi shekara ta bakwai ne annabi na can wajen khaybar din Hurairah ya zo madina aka ce mai annabi na khaibar abubuwan rayar same shi zaka duk hadisin da aka yi Hurairah ya ruwaito ba shekara uku da ya da annabi ba duk mutum sahabi ne biya bisu ga wani sahabi ne abu hurairar da sa'adin da aka yi bai na aka yi abu na aka yi makka sai dai wani sabi ba shi labari bai na aka yi yakin badar bai na aka yi yakin uhudu bai na aka yi gaza watul bai na aka yi sulhu da biya amma duk yaro ta hadisan su da yawa saboda mai saboda ya ji su ne ga wasu sahabbai sun gaya mai yadda aka yi amma shi bai nan aka yi wannan shi ne ah, khaybar za ka khaybar annabi ya ji yakin yahudawa ne Ta tabuka kuma an yi ta shekara ta tara ne yakin tabuka ne dawo annabi aka fitar da suratul tauba wannan ya fitar da suratul munafiquna dawo su da suratul tauba duk wannan lokacin sun kiyaye suratul tauba da suratul munafiquna duk suna magana suratul anfal dukkan suna magana ne game da munafukai da yaki da ganima ya kunyo da irin jana ila almadinati la yukhrijana al-azmin hal agal da sauransu to su kuma kristoci aka je yaki wannan lokaci amma ba a yi ba kuma take tafiya mafi nika da annabi alaihi ya yi wajen jihadi kuma take tafiya mafi daɗewa da annabi alaihi ya yi yakin tabuka kuma ita tafiya ta samu hukunci hukunci da yawa wata ɗaya yayi a tafiya da dawowa tunan aisha ta ce annabi ya dawo tabuka ne ko ya dawo kaibar wa fi sahwatiha fitrun a inda take aje kayanta a cikin daki akwai wani labule da ake kawo a rufi mun ki karanta irin wannan fa habbat sai iska ya buga cikin dakin fa kashafat nabiyatu sitri sai sai iska ya jaye inda inda ta labule gefen labule an banatin li aisha ta lu'a sai ga wasu ɗan dadiya tayi na wasa yana halatta a yi iyon wasa in ba a da siffa ba bai halatta a yi wadda ake latsawa ta yi kuka ko ta yi magana ko ta yi kaza ko a siffanta baki bijikka ko a siffanta ido bijikka ko a siffanta mamma a siffanta kaza amma don iya kara irin ikirar da ake kun ba ta da komai wani halitta Allah ko wani abu da ya kama da haka wanda bai da siffofi na Aisha tana da irin su sai labulan ya kware sai ga 'ya'yan Aisha ma inda ta yi 'yan ƙanana wata 'ya'yan wasa ko kayan wasa lu'a na wasa fa qala sai ce ma hada ya aisha to ne wannan ya aisha bana banati take ce ana ne mata ni ya dina wa a bainahum farqan lahu janahani ya mai qa'in sai ga cikin su akwai wani doki yana da fikafikai guda biyu da aka yi da ko tsalle ko takarda haka abu dai mai taushi haka aka yi mai fikafikai don iska ya dinga bugawa fa qala sai ce ma hada allazi ara hunna, menene wanda nake gani tsakan su qala sai ce farsu doki ne qala sai daga cewa ma hadal zai alayhi ne ne wannan gare shi qala jarahani yace fuka-fukai guda biyu ne Ƙala ta daga ce farsun na janahani doki kuma da fikafikai guda biyu na sami ta ce amma samita annabi na khailan laha ajniha shin baka ji annabi sulaimana yana da dawaki masu masu fikafikai ba ita za ta ga ma'anar da suna annabi sulaimana Ƙala ta dace fa bahika ta da ya yi dariya hatta na nawazidahu da ni ga manyan hakura ne wata ya yi dariya sosai ya ga doki mai fikafikai kun ga wannan yana nuna irin kyawun mu'amala kai da kuma wasu abubuwa na wasa da ake bari musamman in yaro ya ce karma irin da na Aisha in ma babba ce irin wani abu na wasa da ya dace da ita da wani abu na jin daɗi da ya dace da ita ba kullum ake zama jazba da kasance taɓa karatu taɓa wasa ta halarko asabi na bakwai عنها أيضا رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية قالت لم أحمل اللحم ولم أبجل فقال لأصحابه فلم أبجل فقال لأصحابه تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي أتابعك فسابقته فسبقته على رجلي فلما كان بعد خرجت معه في سفر فقال لأصحابه تقدموا ثم قال تعالي أتابعك ونسيت الذي كان وقد حملت اللهم وبدلت فقلت كيف أصادقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال فقال لتفعلن لتفعلن فصادقته فطبقني فجعل يلحق وقال هذه بتلك الصفعة طيب فالسابع نبقى أنها أيضا هي ابن عائشة الله يقال ما يبدأ أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ساكت الشيء تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ألوك فيها وهي جارية تنا يارينيا اكرما قالت ولم أحمل اللحم بني بني جكيبا بني نام ولم أبجل بني جكيبا فقال لأصحابي سأل بتسكي مصحب بين السكتاري تقدموا في غبا كتفقوا بمو فتقدموا سيسكي غبا ثم قال سنا النبي يكي تعالي أسابقك تهو من يكي ربه دني يكي فسابقته تتتني يكي ربه دشي فسابقته على رجلي sai tsere mai da ƙafafuna falamma kana ba'du bayan haka nan kharashtu ma'ahu fi safarin muka fita da shi a wata tafiya fa qala li ashabi sai annabi ce masa habbai ne ki kaddamu gaba sun maƙala sannan sai yace ta'ali usabiqa ki to mu yi kiran gudu da ke wani tuntun ladhi kana sai mun ci wancan na farko da muka yi wa kad amaltu la'ama yanzu nayi nama wa baddaltu nayi jiki فقلت سيدي كيف أصادقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال kera da kai غدا ga ne غني nayi يكبا nayi jiki فقال سأل بيش لكف عليهن دول يعني سيكين تمي إرادة فتابقته تني إرادة فتبقني كان بيش إرادة ومن ذلك وجعل يبحث سيدنك ينجاريا وقال سيكي هذه بتلك وان وان أستطع إيه هذه بتلك وان وان وكوانا دوانشان da aka yi wancan tsere na tsafta tsere ne da kika yi yanzu na rama har duk wannan yana nuna mai bi'in sunan wasa da iyali da tattauta musu da ba a awa biyar ne yana kiyamun lele ɗai ba da faɗa da an yi kaza da an yi kaza akwai tattauta wanda yake shi ma sunna ne kuma irin wannan na bayan bayan nan shi al'adar mutu bahaushe ta ɗan rasa suna da kyawu kuma tun da sunna ne ya kasance cewa an farfaɗo da irin wa'annan abubuwa sami. an ha'ayin radiyallahu anha qalat إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على يوسف بالإناء فأشرعوا منه على حارث ثم يأخذه فيدعو على موضع هي وإن كان وإن كنت لآخذ العرق فآخذ منه ثم يأخذه فيدعو على موضع هي الثاني حديث يتفق عنها أيضا أنك أن عائشة كما رضي الله عنها تنشيوا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي لا يؤتى بالإناء النبي صلى الله عليه وسلم كان زومي لقواريا fa ashrabu minhu sai in sha daga wannan ƙwaryar wa ana ha'idun kuma ina haila thumma yaqudu sanan ya karbi ƙwaryar fa yadhu fahu ala mawdi'i fiya sai ya aza bakin shi inda na aza bakina wa in kuntu la'akudun arka kuma ina an sakka shi fa minhu sai in ci kashe in gurgura ثم ياخذه سنا الذي يمشي قشن فيضع صاه على موضع فيا في عذاب كنا اذا عذاب كنا صلى الله عليه وسلم duk wannan ya nuna irin yadda annabi sassanar ke wata da su da annabi ke jan su a jiki da annabi sassanar bayan musu kyama wanda yake wannan dukkanin shi sunna ne to tabbata da zai muku niyasta a hannun a shaɗe suke rawaito wannan sauran matan fa <laughs> Ah, saboda karatun da yake wata haka duk kuma da ba su karatu ya yi mutu cikin magana ka akwai gaskiya amma ka ba ba kai shi da kyau ba ah. masha Allah bismillah kara ne yawa bayan su ta ta yi karanta suwa ta faɗi abin da ake yi kuma ne ko su ai ai akwai wasu su suna rawaito irin wannan amma ba su da yawa amma ita ta ruwa an ta wasu hadisai gare shi ne da yawa ta yi dogon shekaru bayan su ta tara su da ta yi tsarsuwar shekara ta hamsin da wani abu bayan hijira don haka ta daɗe kuma ta zamna karantarwa ta zama karantar da mutanen da aka tana ka gaya musu su kuma sauran ba su samu irin haka ba don shi da su ma sun faɗi nasu labari da shi ma irin wannan zai kasancewa attasa attasa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu wa zalim bin umayr kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو ولغو وسهو ولعب إلا أربع خصال ملاعبة رجل رجل رأته وتأديب رجل خلقه ومشيه بين الغرضين وتأديب رجل الصباح طيب التاسع حديث tara, عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير رضي الله عنهم قال سكتشي سبيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياتي kullu shay'in laysa fihi zikrullahi duk abin da babu ambaton Allah ciki fa huwa lahu lagawni aw sahawu haka rafkanwa ce wala ibn wasali illa arba'u khisal sai abubuwa guda hudu a mula a rajul mar'atuhu mutum ya yi wasa da mata kai wannan ba a ce mai la'abu ba a ce mai la'gau wannan abin kwarai ne duk abin da babu ambaton Allah ciki to lagau ne wasa ne sahawu in ba abuwa guda hudu ba ɗayan su mutum yayi wasa da matan shi wata ajibin rajuli farsahu da kuma mutum ya koya ma doki na yadda ake jihadi in zan zojin jihadi yana kuraje da annabi ya sa wasa da mata matsayin koya ma doki jihadi ya sa su cikin layi daya ya ce wa makiruhu bainal garzaini da kuma halbi watan tafiya ta tsakanin a gar guda biyu shi ne target guda biyu da aka azari tare a ce daga nan zuwa can za a yi jifa za a halba a gani tawara ta samu duk shirin jihadi ne sai ka dinga tafiya daga nan zuwa can ka diba ka gani kamar yadda 'yan kwallo yi su tsaya su diba ka gani ko eh, in za a buga penalty ko sai su dinga diba yana kai yana kawowa su haka nan masu na yi muku da ita kuka sani ko ne <laughs> ah, haka nan masu hanbi ai tun kuki da bawon da ta nan masu hanbi masu halbiya an ce daga nan za ka tsaya za ka samu waccan tagar to zai tafi haka yana jibe irin masaha Ko tafiyar da kai da kawo shi ma ba wasa ne saboda ne saboda yana koyon yadda ake ya tashi jihadi fi Wata wa ta'limu rajulin baha, da kuma mutum ya dinga koyon iyo ya dinga zuwa yana koyon iyo duk abin kwarai ne amma yanzu yana cikin abin da ba mu bari na mumkin saboda tana kamawa wata sai da iyo kawai ke iya fita ko eh don haka in ka ga mutum bai iya wa dira ta abinda duk nake nuna maka mutum ka koyi duk abin da ke amfani ka da ka zauna ana zaman banza ana zagin wancan ya canza mota wancan ya canza kaza wasu wancan matawa da ce saboda suna gane yawan zananta in ta saboda tana fita tana kaza su da duk irin wannan gari ka je ka koyi swimming gari ka je ka koyi halbi gari ka je ka yi wani abu da ke amfani da haka mutum ke koya maka ka koya ma dokin ka wani abu ka koya ka koyi wani abu to musulunci annabi sun sai ce duk abin da ake wanda yake ba waɗannan guda hudu ba inda babu ambaton Allah ciki to wata ne lagau ne kuma sahawu ne wata ya ila zauje ne ku lokaci yayi ba ku san mu ƙari wannan karatun yana ƙaruwa karatu ɗaya sawa sawa minti nawa lokaci yayi minti nawa lokaci yayi eh akwai minti bakwai mu dan shiga ciki domin wasa wahid wa arba'in wasaya ila zawjai wa khitaman us zawjay awwalan ay fatawa aw al fanasa fa da'at Allah tabaraka wa ta'ala wa tibai ahkam kitab fil kitab wa sunnah wa la yuqaddima 'alayha taqlidan aw adatan galabat 'ala an-nasi aw madhhaban faqad qala Allah azza wa jalla وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا na arba'in da ɗaya wannan shi ne kullewa ya ce wata ya ila zauje wasiya da nake ba mata da miji ya ce wa kai saman daga ƙarshe usul zauje ne ina wasiya da mata da miji haka wannan wasiyoyin suna da kyau mu mu saurare su za mu fara yanzu karatu na gaban mu suwa awwalan wasiya na farko an yi taɓawa a waya na su haɗu ta'acin lahi ta'ala tabaraka junansu wasiya su taimaki junansu wajen wa Allah ta'ala wacce ba ta hakami da biyan kuce-kunce ne a sabi ta cikin fitar da sunna kuce-kunce da suka tabbata a cikin littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wala yu'addi ma ala ya taqlida la a'adatan ghalabat ala nas kada su gabatar da taqalidi bin jama'a kawai ido rufe ko kuma wata al'ada ta mutane da zaki ta fa'a ta littafin Allah da suna Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka duk al'ada ta sa'a mu sunna ta sa'a mu littafin Allah bai halatta a bi ta qalidi bin wani malami ko bin wani mazhaba ko bin wani abu inda ya sa'a ma aya da hadisi to bai halatta a bi aw mazhaba ko wata mazhaba fa qala qala azza wa jalla amma duk in ba sa'a ba yana halatta a duk in ba sa'a ba yana halatta a yana halatta a bi al'adar gari in ba ta saba ba ka sa babbar riga ka yi mata aiki ka sa kashani ka yi mai aiki ka sa kube ka yi eh, duk halarta saboda ne saboda al'adar ce ba ji ne amma bai saba ba in za ka saba ma aya ko saba ma hadisi haka ba an ce in za ka sallah ka fuskaci alƙibla ka yi alwala ka yi waye duk wannan daidai ne babu inda ya saba za ka dina halarta abin al'ada ce ko ko ko ne in dai bai saba ma addini ba al'ada ce ko ba ce ko wani fahimta ne ko fita wani malami ne ko ne duk kanin shi na halatta a bi amma in ya saba ma Allah da manzon Allah ko menene baya halarta, mutum ya samu tufafi irin wanda musulunci ya hana sa su ya sa koyi wanda akwai koyi da kafirai ko koyi da mata sai mu ce to irin wannan tufafin nan kan sun saba al'ada ce ko da ta garin ku ce tunda ta saba ma koyawa Allah ta saba ma ah, littafin Allah da suna da sallam da koyawa musulunci to baya halarta. yace fa kada kala azza wa jalla ka Allah azza wa jalla haka irin wannan ya kamata mu tsoron Allah bukukuwan aure da ake yi babu kyawu yadda ake yin su duk wani al'ada na buki da za a fito a ce wani indiyan kaza wani kaza a to da mace da namiji suna rawa ya yi muni kwarai da gaske ya yi muni kuma ana yi yanzu ka a jihar Sokoto sai kasance wai mata da miji su fito gaban jama'a suna rawa wannan haramun ne wannan ya sa a koyarwar musulunci kuma wannan ba su nemi su ga alheri a gidansu na zama aure ba a ce wai abokiyar amarya ta fito abokin ango ya fito su yi rawa wannan takakka ne kamar kama Allah ne takakka ma shari'ar musulunci ne a ce uwa amarya ta fito ta yi rawa ya za a yi tsima ga gamin da babu kyawu wannan abubuwa ne kuma duk cikin garin na ake yin su kuma duk jama'a suke yin su ba ba dole bane sai mutum mai hituwa a rediyo wa'azi ko talabijin ko ya hau mimbari kai kanka ka gaya musu cewa babu kyawu kawai sai su bari ko wani mutum ya taba cewa da yake min ai bai in yanke don so ya taba cewa da yake min na taba zuwa wata wata walima walima a zuwa ta a yake zo ne yi aji a kaduna ne na zo na yi wa'azi bayan na yi wa'azi na gama ya aji ga mamaki da wannan je da shi bayan mun yi wa'azi mun gama ta shi kenan an tashi an tashi shi kenan malam sunna kuna iya wucewa ba mu fita abin da ake rubuta ka yi addu'ar rufewa aka sa wani zo daidai bakin teburin mai addu'a masha Allah ta baka muka ga mun fito mu ɗaya muka fito da mu a fadai har mun fito wani har mun kawo babu wanda ya fito ɗaukar mota mu kaɗai muka fito muka tafi gobe da safe sai dr mansur sai ce na an kawo na ƙarar kajiya nake ni mallaci ake kawo ce muke ni ce ka yi ya ce kace kana wa'azi amma yana ta kuka an shirya ba za a tashi da kyau da kyau ashe kawai sai aka gayyato ka aka ce kai wa'azi ka tsaya ka daɗe da farawa ina ina hamza ina ƙara ya cikin musuwa minti haka aka fara yi shi daga wanko A ce an shirya bin ne kawai ba a so wani ne ki an kushe yake so ya zo ne kawai aka ashe ba ta ta shegun da aka yi sallama muni aka yi aka addu'ar ruhi an dafa ne da fara da ni da sai wanda ya raka muka je ce, ai kaji kaji kaji abin da aka yi da sauransu su babu kyawu ya kasance cewa duk da kishi ba zai zama taji da zo gaba abokai ne rawa kaza da sauransu ba babu babu kyawu kuma wata in ta ga rawa da wani abokin rubutu wanda bai auren ta ai sai wanda bai da kishi sai wanda bai da kaza kuma lalacewar tarbiyya ya wajen ku gaya mu abokanin, ku gaya mu ɗan uwa uwan ku yi tsaye ku hana irin wa'annan abubuwa akwai masu yin tsaye su hana kuma a hannu Allah ya ta'ala ta minhum rajulun rashid babu dattijo ciki sai kasance kai kaga kai dattijin za zaka yi tsaye ka ba abokin ka shawara ka yi tsaye ka ci gaskiya ba za a yi wa'annan abubuwan ba Allah ya shirya muna gaba daya وقد قال عز وجل فيك ألا فأشكي مبوائيات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم بايا يوا ga mumini namiji ko mumina mace in Allah ya yanke hukunci ya kasance samu a akan wannan hukuncin kuma ya sallahu wa rasulahu fuka wannan bulalan mubina wani ya saba ma Allah da manzon shi ya bace bace bata ne. da bai kanta nabi sami sai mu tsaya amma za mu iya zama wani karatun karatu yana da yawa ina son mu shi ne domin mai karatu guda na ƙarshe yana karantuwa mu ƙara da shi an yanta za a ba wai gobe yanzu yana karantuwa karatu ɗaya nan gaba to shi kenan mu tsaya ne abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi cikin zukatan mu ya shafe cikin littattafan mu kuma hakuri da kuke da shi Allah ya ƙara muku hakuri sai kawai ba ku abu a yi karatuwa ce an da sun ta ku kuma shi ke nan lafiya kalau shi za Allah Allah ya ƙara muku hakuri sati ne zuwa kuma insha Allah <laughs> akwai izini fi <laughs> ne zuwa akwai wata daura da zan zuri da yi za shi yi ku yi izini sati ne zuwa ba za mu yi karatu insha Allah amma sati da a mai zuwa In sha Allah za mu ci gaba da in sha Allah akwai wasu so cewa mu ki dawowa yanzu mu bari sai da lokaci kuma ga mutum yayi yawa sai mu dawo a kuma abin da aka samu yanzu wata asabar ba za mu yi karatu ba amma dai asabar da abayan ta sha Allah ta'ala za mu fito za mu yi karatu kuma idan mun gama wannan littafin asabar ta sama sha Allah za mu gama to kafin mu shiga littafi na gaba za mu sa lamiya tun da ke duniya wannan ya sa fa'ili an manhaji wa aqidati musiqal hudama lil hidayati wa sa'al fi tasara kafita islamiyya ta kunshi fa'idodi da bata da yawa zai ki sha biyar ne ko sha shida don haka insha Allah su za mu yi na zama ɗaya ko zama biyu amma tana kunshe da fa'idodi zai ta da daɗi tana da kyawu zan ba da shawara ɗayan biyu ba dole sai littafin ba zai za ka same ta cikin yanzu misali za ka shiga intanet ka yi kai da lori ɗinta za ka same ta page ɗaya sai an samu wani misali misali wanda zai samu ya yi dawo da interface ɗaya je ya kwafi guda ɗari kila 500 naira sai zuwa ba da mutane ranar da za mu gama karatu kaga idan muka dawo sai ka duk wani da ta kafin a dawo ko da masu aka yi a har da ke sai kasance kila wasu da yawa za su har da ke ko za su samu har da duk wanda ya har da zan ba shi kyaututtuka insha Allah duk wanda ya har da ke kafin mu zo mu fara kafin zamu jan bai insha biyar ne kuma duk ta fi kuke zaka kafin mu yi zamu zo mu ci a karanta insha Allah duk wanda ya harda shi zamu ba shi kyauta don haka naira ya fasu kwafi kawai muna samun wasu kawai wani kawai ya je ya yi da lodin intanet to ya yi kyau mashi Allah ta bari kalla kaga wani zai yi kaza wani zai yi kari kaza wani kawai a zo sai kasance an ba an ba wasu kanka yi tsammanin za a zuwa kai ba ka tunanin kai ma ka ba wani kai ma ka yi tunanin ka ba wani na kaka zo da mutum zuciya cewa an ce za a bai amma dai za a bai wasu za su zo su bai abin da za a yi yadda kuli ya ce ne bisu kula za a yi eh za ka yi Allah za a yi wata ina tabbi a ne kowa ya kasance ya yi kuma in ka samu littafi ya akwai shi in ka samu wani abu da ya kama da haka insha Allah za mu kanta akwai fa'idoji da yawa ciki kuma bai ci goma sha biyar ne kawai kila rana guda za mu gama kila rana biyu insha Allah Allah ya mana jagora ita tambayi a kai assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya shi don Allah ko yana halatta uba ya ba da yarsa ko ɗansa zakka bayan ya aure a'a baya halatta ɗa uba ya ba ɗa zakka ko ɗa ya ba uba zakka ko sun yi aure ko ba su yi aure da ɗaya ne amma yana iya ba mijinta ko yana iya ba mata ta kai yana iya haka ne amma waɗanda ba a ba zakka na farko ɗaya ko hitalautu da suke ciki ba a ba su zakka na biyu iyaye ko hitalautu da suke ba a ba su zakka na uku mata ita ba komai talaucin take ciki ba a bata zakka amma mata suna iya ba miji sannan mutum ya ba ɗan uwa ne mutum ya ba sarrafu ne da sauransu dai inda sun faɗo cikin waɗanda suke cin zakka amma ba a ba ƴaƴa wallahu ta'ala a'lam hadisin ba na ma'ana eh wanda sadaka sadaka ce ba zakka ce ta wajibi ne yanzu ma'ana cewa ka tamna shi eh kan mu, shi kan tamna ka tamna mu. ka assalamu alaikum Allah shi ma mara kariya daga shekar tambayar ta kace akwai makwabciya a kasuwa yana zuwa da zaka naira dubu daya da ya tafi zaka wani halatta in ce mai wasu <laughs> kai haƙun yawa da wani ku ne kila wani ke sai sama wa kowa da kowa na kuma yana halitta ka ce baka so a wani ne kai ba ka kyauta ba kai wani da yawa kila kila don bi ka wani dubu ɗaya inda kila dubu ɗari ne baka cewa baka so renawa kai ba a wa rena kaɗan bai kyauta ba ya yi kyauta a bai kyauta ba kamar shi haka rena kaɗan bai kyauta ba kila da kuɗi na to ala kulli hankali ne ga masu wanda kuke ba mutane dubu ɗaya za ka ya isa kawai karanta mu ana karanta mai da annabi suna karanta uizu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli ainin lama wa min kulli shaytanin wa hamma ko haka annabi sai yake karanta ma Hassan da Hussein daga baya aka tafkar da rabbil falaq da rabbil nasi sai dinga karanta musu aka karanta ake sai a tofa musu a karanta sai a tofa musu wallahu ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya tabbaki mana don Allah ma na kai nasiha akan yadda aka tsananta wani tsauni a gidan kuma hadda gidan nan halin kuma masu na Kalau kita kita mana ka dai mai dan wani ne yana karatun nan kamata ka labe ka koye kawai kakka sai ka kawo karato da karatu kuma ya ganka gida ne an jima ko gobe ka zo ne ma ala halin tsakanin da Allah daga baya bayan tsanantawa aure ta dawo sosai kuma ta yi yawa in kana kallo a social media irin yawan akwatin nan da ake kawowa da kayan farko irin kwalaye kwalaye da abuwa sun yi yawa annabi sassa ya ce aure mafi albarka wanda aka kashe abu mafi karanci a ciki don haka ina kira ga iyaye su yi tsoron Allah akwai in kai wanda ya kawo kaya da yawa to bai haɗu ba akwai wanda ake so shi kai ne a kai mai kaya a aure shi ku dibi mai addini ku dibi mai mutunci ku dibi mai mustaqbal mai gaba wanda yake zai yi muku ku da aminci idza ja'akum man tardawna dinahu wa illahu fazawijuhu annabi yace wannan ku yadda da addini ne da mutunci ne ku auren mai amma tsanantawa cewa sai an yi yanzu menene fa'ida a je a yi aure a kashe kayan ɗaki naira miliyan biyar shi ya kawo kayan kayan gara ya kawo kayan ai kayan aure naira miliyan biyar yari na a kashe ɗaki ba ta da sana'a komai ko jallin naira guda ba a yi mata ba fa ya yi daidai to miliyan goma fa to na da miliyan hamsin a kashe mu mutum miliyan hamsin kuma ba a bashi jalli ba ba a bashi kaza ba ba a bashi kaza kuma wani abu ne duk wanda ke ya kamata kila kwakwalwan ma misali in kan aje addini gefe shi ya kamata a sa dukiyar ba na aka sa ta ba ya kamata a taimaki ita yarinyar a ba ta jalli a ba ta sana'a da irin wannan abubuwan da za a yi sannan kuma kai mai kuɗi in kana da inci ka yi eh Allah ya ce wa atatu hunna kin tsara in ka gada ma ko yankin duki uhudu ka ba su na dinari babu matsala amma matsalar shine in ka fito da shi kowa ya ga ka sa ƙannanta suke sai an yi musu irin shi talakawa sai su kasa a yi ta ta kawo wani rudani a cikin al'umma wanda yake babu kyawu za ka iyaye su ji tsoron Allah har yanzu akwai iyaye na gari da ba su da irin wannan bidiyar mazaje su ji tsoron Allah a rage irin waɗannan abubuwan domin na farko yana tsere ma aure albarka sai da an kashe irin waɗannan bayan wata biyar wata uku aure ya mutu bayan kaza sai ka an kashe irin wannan dukiya an zo ba a samu zaman lafiya ba duk wannan babu kyawu a yi abu daidai daidai yadda musulunci ya da in ka zo gidanka ko duk akwati ɗari ka baka daidai ne ba matsala ba ne ko kuma an kai kaya auya an ɓoye kuwa bai sani wannan kaya da wahala to ga shi da farko ma an kesa kesa ya kasance ba kuɗin auyen ne aka yi da yawa ba domin auyen domin auyen ya albarka wallahu ta'ala kuma wannan kusan ne yanzu da mutane suna takalifi da yawa da za a samu wasu masu kuɗi haɗaɗɗu wanda suke da addini su tashi aure su dinga yi kaɗan kaɗan da duk mutane za su dinga yi kaɗan kaɗan eh, za a samu wasu kawai su ta biya su sun haɗu sun san kowa ya suna da shi kowa san ba su da talauci kuma su irin haka wasu irin su su yi wasu su yi sai kuma gari kuma ya kuma ana ana fiye su domin da ba talakawa addinin masu kuɗi suka yi haka eh, oh. eh haka ne in masu kuɗi suka zo suke tuwa da wannan abubuwan sai talakawa sai su yi su ma sai sun yi ai shi ake ce ma ƙarya lokacin da talaka ya ce ya yi irin na mai kuɗi sai ake ƙarya kuma ita ake ta da yawa idan ke ba kwallo ba akwai ciki nan akwai shawara masallacin farfar ga Allah ku yi kokari ku fito a wannan sharar da ake ce ga wannan sanyin da ake yi kun san falalar da ake samu shawarar masallaci ba sai na bai mai sha ba shekara goma yanzu ko sha ɗaya da fara wannan shawara kuma ba a dakata ba su da Allah a daji a ci gaba da yi masallacin farfar za mu yi alhamis mai zuwa bayan sallah asuba insha Allah hmm. sai su wuce sai su wuce ya yi kyau kowa dai ya nemi mai addini kowa ya nemi mai addini kuma a yi abu game da shari'a ta da. ta shi ne zuwa guda mai karatu ba insha Allah ina tuna muku subhanakallah wa bihamdika ashhadu shari'a la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum to ga ga ne